التي فضلها الله سبحانه وتعالى على الأيام وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من العمل في سائر أيام العام وقد نوه الله بشأنها في كتابه الكريم فقال والفجر وليال العشر قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره هي عشر ذي الحجه فأقسم بها بشرفها وفضلها أي أقسم الله بها بشرفها وفضلها لأنه سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء له شأن ولماذا يلفت العباد إليه وهي الأيام المعلومات التي قال الله فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في قول أكثر المفسرين وفيها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري من حديث ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام أعظم عند الله ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه الأمل فيهن من هذه الأيام الأشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتهليل رواه إمام أحمد في مسندي فهي أفضل أيام الأمر على الإطلاق وقد يكون السبب في ذلك أنه يتهيأ فيها فيها اجتماع أمهات العبادات وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يمكن اجتماعها كلها في غير هذه العشر فمن بلغه ربه هذه العشر فليشكر نعمة الله عليه بالاجتهاد فيها بما يطيق من أنواع الطاعات والقربات وكان سعيد بن جبير رحمه الله راوي راوي حديث ابن عباس في فضل العشر إذا دخلت العشر أجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه رواه الدارمي وآكد هذه العشر بالصيام صيام يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكثر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها رواه مسلم لكن من كان في عرفة حاجا فإنه لا يستحق له الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفتح يعني مفتحا وليستعين بفتره على الاجتهاد في الدعاء وغيره من العبادات أي الحال ومن الأعمال الصالحة المستحبة في هذه الأسر الاجتهاد في التكبير والتهليل والتهميد بما ورد في حديث ابن عمر الثالث فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتهميد وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان ابن عمر كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق أي يخرجان إلى السوق في أيام الأسر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإن جاء بغيرها مما ورد فلا بأس ولكن الممنوع هو أداء التكبير أو التلبية بأصوات جماعية إذ لا دليل عليه ويبدأ التكبير من دخول الأثر إلى آخر أيام التشريق ومنها التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي فهي ما شرع الله ذبحه في يوم النهر لأموم المسلمين أن الأضحية واجبة للقادر عليها بصريح الكتاب قال تعالى فصل لربك وانهر فينبغي لمن قدر عليها أن يحرص على فعلها ومن أراد الأضحية ودخلت عليه الأشر فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره فإن نسي فليس عليه شيء وإن تأمد استغفر وإن بمعنى وإن تأمد وأخذ شيئا استغفر الله وتاب ولا يمنعه ذلك من ظلم أضحيته وللأضاني أيها الإخوة أحكام معلومة في كتب أهل العلم منها ما يتعلق بالسن فلا يضهي بما كان عمره دون السن المحددة شرعا ومنها ما يتعلق بالألوب ولا يضهي بما فيه عيب يمنع من قبولها لقوله عليه الصلاة والسلام أربعة لا تجوز في الأضاهي الأوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضجعها والأجفاء التي لا تنقى ومنها ما يتعلق بالأفضل ومنها ما يتعلق بكيفية الأمل لها بعد الذبح فعلى المضحي أن يرائي ذلك كله ولا ينبغي أن أن تهمل الصفات المستهبة يعني بخلا بالمال فإنه عمل صالح يقدمه المرء لنفسه ثم يلاقيه أهوج ما يكون إليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون فاتقوا الله عباد الله واجتهدوا في الأعمال الصالحة واغتنموا العمر قبل فواته واستغلوا المواسم الفاضلة فإن أهدنا la ya dari a yi duriku ha ba da amini ha za amla baraka allahu ne wa lakun fil ƙar'anin azim wa rafani wa iyakun bi ma fi min al'ayaki wa zikir al-hakim a kudu ha da alƙawar wa sassurun za a la'azim aljalila ne wa lakun min kulle zambin fassasturuhu inda hu kuwa al-zakurun rahim alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu da munanan mu wanda Allah ya shiryar ba wanda ya isa ya batar da shi wanda ya bata kuma ba wanda ya isa ya shiryar da shi in ba Allah ba ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lalle annabinmu Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne Allah ka kara tsira da aminci da albarka a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har tashin kiyama bayan haka ku ji tsoron Allah ɗan uwana musulmi ku sani lallai muna ƙofa gab da shiga cikin wani wata mai albarka shine watan nan wanda ake kiran shi wata na zulhijja wanda kwanakin farkon nan na goma na farko na yi suke da wata falala ta musamman kwanaki ne masu daraja da kima wanda aiki na kwarai aiki na gari a cikinsu Allah yake so fiye da sauran dukkan kwanaki dukkan kwanaki na wato na shekara ɗari uku da sattin Allah yana so a yi aiki na kwarai, amma ya fi so a yi a wannan goma da za mu shiga ta zulhijja sannan Allah ya nusa da mu da falalarsu da ƙimarsu inda ya rantsuwa da waɗannan kwanaki ya ce walfajir wa layalin ashir Allah ke rantsuwa da alfijir sannan yake rantsuwa da dare guda goma abdullahi ɗan abbas shine shugaban masu tafsirin ƙur'ani Ya shi da waninsa na sahabbai wanda aka san su da sanin fassara Kur'ani, suka ce hiya ashir zulhijja suka fassara layalin ashar so ne kwana goma na farko na zulhijja Allah maɗaukaki ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki saboda darajar su da ƙimarsu da su. Allah ya kan rantse da abin da biyu so a cikin halittansa ya rantse da dare ya rantse da rana ya rantse da wata da sama da duk abin da ya so yana rantsewa amma mu ba za mu rantse da komai ba sai da zatinsa ko da sunayensa da sifofinsa wannan Allah ya rantse da su don ya nuna da ba wato a karkato da hankalin bayi na kwarai su san kimar hukutar wato wannan kwanakin san darajar su su ne kwanakin da aka kira su wato ma'aluma kwanaki sanannu wanda a wata yara Allah ya ce wa yin urusman lahifi ayyamin ma'aluma wato su alhazai kenan har ma wanda suke a gida Ka ambaci Allah a cikin kwanakin nan sanannu alama razaqahum min badimatil an'am abinda Allah azurta su da shi na dabbobin ni'ima yayin da zaka yanka raƙuminka ko ka soke ko saniya ko sa ko rago ko tinkiya ko nan akuya ko akuya to ka ce bismillah wannan faɗin bismillah ambatan Allah ne ku kira Allah ku kira sunansa a cikin waɗannan kwanaki sanannu daga cikin kiran shi ne yayin layya a ce bismillah yayan uwa mafi yawan malaman tafsiri haka suka fassara wannan aya sannan har wa yau manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mana babu wasu kwanaki da aiki na kwarai aiki na gari ya fi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sama da waɗannan kwanaki goma na farkon zirgijiya. Allah yana son aiki ko yaushe a yi mai aiki na kwarai shi ne amalin salih shi ko amalin salih shi ne wanda ya haɗa sharaɗi biyu aka yi shi don Allah kuma aka yi yadda manzo ya koyar Ko Allah yana son wannan aiki musamman a cikin waɗannan kwanaki shi ya sa sahabbai sai suka tambayi manzo suka ce ya rasulallah ya jihadi fi sabilillah kana da matsayi da kima da daraja ya ya kenan shi annabi yace har jihadi fi sabilillah sai dai mutumin da ya fita da kansa da dukiyarsa sannan bai dawo da komai ba ma'ana ya shahada kenan to shine kadai ya yaji amma ko jihadi da ake ba a cikin kwanakin ba kenan bai kai falalar ayyukan da za a gudanar cikin wannan kwanaki ba ya ɗan uwa musulmi abdullahi dan abbas hadisin sani wannan ruwayar bukhari waɗannan hadisai ana faɗin ruwaya ne saboda mun zo wani zamani sai mutum ya ce ƙoshi sai ka ji ya zauna yana rushe hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kwaso kowane karkace ya ce aikin da an ce hadisi da shi kenan mu ba ruwanmu da wani ra'isi da wani sahihi mu da ra'ifi da sahihi da a daidai ne ya sa muke cewa bukari ya rawaito ko mu ce ne saboda ka san asali da tushe ɗanuwa abdullahi dan kuma Allah ya kara masa yadda shi ma ya ba mu hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan kwanakin wato yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki mafiya girma a wurin Allah kuma mafi soyuwa a yi aiki na kware a cikinsu a wurin Allah sama da wannan kwanaki guda goma sai annabi ya ce ku yawaita wato tahalili a cikinsu shi ne la'ilaha illallah wannan shi ne tahalili ku yawaita takdiri shi ne Allahu Akbar sannan ku yawaita tahmidi shi ne faɗin alhamdulillah alhamdulillah da hannunka kai ba iyaka ba adadi kai ta yawaita wannan da ya faɗa mana irin dangin ayyukan da za mu yi wannan ruwa ya imamu ahmad ne cikin musulatinsa ya yan uwa musulmi waɗannan kwanaki malaman ta ce su ne mafiya halala, ga dukkan kwanaki da suke a cikin shekara wata ne ce to ranar da dare ne na firkadar dare ne wannan wani ya ce a ranar arfafa ai tana cikinsu ko ba tana ciki ba ranar yanka na har ita ma tana ciki ranar ta goma kenan su wani abu da za ka hararo inda annabi ya ce shi ya ci shi ya ci sai mu yadda to me ya kamata me yasa wannan suka sami wannan wasu malamai suke ta kokari su kwakulo dalili suka ce ai saboda su ne kwanakin da ba wani lokaci da manya-manyan ibadu suka taru a wasu kwanaki kamar wannan kwanakin kun gane manyan ibadu sallah da kake cewa da kullum ana yin ta a sauran kwanaki to tana nan a cikin kwanakin sannan azumi ma ana yin sa a kowane lokaci to a wannan kwanakin su ma haka kwanaki za ka iya azumta su wani ya ce babu hadisi karara a yi hadisin aiki wanda Allah ya fi so azumi yana cikin abin da Allah ke so sannan ga shi a cikin azumin arfa yake sannan ga sadaka sadaka ta nafila sadaka ta wajibi musamman zamanin da muke cikin nan lokacin bukatar yin sadaka mutane na cikin kakani kayi ka ɗauki wani abu na abinci ka ba su a cikin kwanakin nan kai yara ɗinki ya marayu na sallah sannan kai nemi layya wacce za ta ba da nama mai yawa ka yanka ka raba mu wanda kila ba su iya samun nama su wannan lokaci da a cikin wannan kwanakin zai samu wannan lokaci ne na sadaka sannan ga aikin hajji sannan ga abubuwa daban-daban aikin hajji ba sanda yake aukuwa sai cikin wannan kwanaki domin a ciki ake cikin kwanakin ake kwanakin mina ake tsayuwa arba ake kwanan muzdalifa sannan a zo mina rana ta goma a jifa a yanka kun gani cikin kwanaki ne manya-manyan ibadu suka taru suka ce shi ya sa wannan kwanaki Allah ya ba su falala kuma yake son su ra'yan uwa ai ba zai yi mai suka ce irin wannan manya-manyan ayyuka na ibada su taru ba a wani wata ɗan ba a wasu kwanaki ba wannan ba saboda haka ya ɗan uwa duk bawan da Allah ya kai rayuwarsa wannan kwanaki to ya gode ma Allah ta yaya za ka gode ma Allah bisa ni'imar da ya maka ya raya ka ya nuna maka kwana goma na farko na zulhijja za ka gode mai ta hanyar ishtihari ƙoƙari ka tashi kai ta maya wajen nau'o'in ibada iri-iri kai ta yi sadaka ne ciyarwa ne da zumunta abubuwa duka wanda zai kusantar da kin zuwa ga Allah ƙurba kenan ka tashi kai ta yi ya sa ranar hadisin da ya rawaito daga abdullahi dan abbas shine sa'id ibn zubairi Allah ya kara masa yadda sai yake cewa ai wato waɗannan kwanaki ne idan na shige su nakan yi istihadi istihadin da ba na irin shi wato nakan yi kokari kenan karatun alƙur'ani hmm? ka sa shi gaba kai ta karantawa yana cikin aikin lada da za ka yi Ya sa ya ce da kanshi baya wani kokari irin kokarin da yake yi cikin irin waɗannan kwanaki saboda haka yayan uwa mu tashi mu dage mu ci gajiyar waɗannan kwanaki da suke fuskanto mu musamman ga azumin rana arba a ciki ake yi wanda yake da falalarsa ta musamman manzo sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya azumci arafa rana arba ina kyautata zaton Allah madaukaki zai kankare masa wato zunubin shekara guda kenan wacce ta gabata da wacce za ta zo tun da shi ne watan ƙarshe na shekara ta musulunci kenan hadisin musulun kenan ya 'yan uwa musulmi azumin arfa ana yin shi ga wanda ba shi tsaya arfa shi wanda yake tsaya arfa ko ake a ranar ya ci ya sha don ya ji daɗin wato addu'a da zai duƙufa ya kai domin shi abin da ake bukata gare shi na wannan ranar ya yan uwa musulmi daga cikin abin da ya kamata mu mai da hankali karara abin da annabi ya ce mana mu kewaitawa takbiri ta hamidi ta halili ya ake yin su shine hadisin abdullahi dan umar da abu huraira sun kawo mana yadda ake yi kamar yadda bukhari ya fassara mana a cikin sahihinsa cewa ai yadda ake yin wannan kabarbari shine zaka ce allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنا ذاك تمامي سوا يومنا عشرين دسارة قوتا هنا جنكو ga wata ya kama gobe wannan 29 ya tun daga gobe za ka yi ba iyaka ba lokaci Koyaushe kai ka ta yi bakin ka ya zama ɗan ya shaka faɗin wannan abin da Allah ke so saboda a cikin su ne akwai mai ‘yan kadu duk kalmomin da ke ci Allahu Akbar kana barin Allah shi ne mai girma sannan ka ce la illallah ba abin ko tashin sun tafi shi ba abin da Allah ke so illa ka ke shi da bauta ka kore mashi duk wani dangogin shirka ka saki maimaita kabbara sannan kuma ka maimaita sannan ka ce walillahi haf. yabo da godiya ya tabbata ga Allah Allah shine ma'abucin wato wanda ya cancanci dukkan wani dangin godiya rubi ihu muke ce muna wayo wayo ruwa ko dugo ba mu iya yi amma jiya gashi nan an jike ƙasa gaba ɗaya kowa ya ji daɗi waye sai maka wannan to ya kamata ku gode ma mai wannan baiwar mai wannan ni'imar shine Allah subhanahu wa ta'ala yayin uwa musulmi in ka zo da wani zikirin ba wannan ba wanda ya inganta ya ɗin shi ma ya dace sannan abinda aka hana a tare ana jai'i wani na yi wasu na amshewa babu dalilin da ya zo da wannan ya ‘yan uwa musulmi za ka fara kamar yadda na ce in gobe wata ya kama sai ka fara kai kai malamai suka ce har kwanakin nan sha ɗaya sha biyu sha uku su kare na wannan wata za ka ci ka haka ake so domin haka shari'a ta zo daga cikin abin da ake so a kusanta zuwa ga Allah da shi a cikin waɗannan kwanaki shine al'amarin layya layya suna ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi layya ya ce a yi layya har ya koma ga Allah annabi yana yi layya shi ya sa ma wasu malaman suka ce wajibi ke layya ga wanda yake da iko kana da iko da dama da hali ka to malamai suna ganin kayi laifi saboda nassi na qur'ani yace fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijin ka sannan kai yanka kai suka kage umarni ne sai daban-daban suka zo suna nuna annabi sallallahu alaihi ya yi umarni a layya har ma yake sa wanda yanka kan lokaci ya saki da dalilai daban-daban wasu malaman suka ce musu haddi ne amma kowane da dalilansu in ka kalli sunnar manzo abin da ya dukufa yana yin ta bari ba har ajali ya kamata kai ma ka yi karka zauna kana ta yi ba wajibi ba ce na'am in ba ka da hali ba wajibi ba ce aikin hajji rukuni ne amma in ba ka da hali shi kenan ya sauka kanka haka layya in ba ka da hali ba bukatar ka je ka siyo bashi ka zo ka yi ta rikici ka kasa biyan bashin ka ce dole sai ka yi ko ka yanka kasu duru shi bai isa layyan ba duk wannan ka sauke ma kanka ba hali ka yi addu'a Allah ya hore maka dan uwa ya ƴan uwa musulmi ya inganta a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya niyyar layya kuma ya shigo waɗannan kwanaki da za mu shiga ko lallai kada ya taɓa gashinsa kada ya taɓa farcinsa? sai dai wato inda wani dalili na shari'a amma kar ya taɓa su ma'ana kai eh wani hadisin walayin sun aka ce wato kada ya shafa ko duka da wancan walaya masa aka ce min sha'ari wala zafari kada wato ya shafa hani ne wannan hadisin kuma umarni ne ba akwai malamai na nan suna rushe wannan hadisi shi ma ta magana ce babu magana ce ta manzo ingantacciya ya ce karka kayan niyyar laifin shi kina sai ka yi tun yau ko ka yi gyaran fuska ko ka yanke farki amma da sun shiga sai ka haƙura malamai sun ta bayanin hikima ko suka ce saboda ka yi kama da alhaji alhaji ne shiga ihrami ba taɓa gashi ba taɓa farke, ba kaza ba kaza har sai ya gama aikin hajjin shi sai ya jifa ya yanka to kai ma ka yi kama da shi kayan niyyar layya to karka taba gashin ka da farce har sai kayan kalayyaka menene laifi ai ko ba bayanin wannan hikimar tun da annabi ya ce kai sai ka yi za ka sami lada kuma ka yi kori da sunan manzo amma wanda ya manta ya wannan abubuwa ba a cewa layyarsa ba ba zai yi layyarsa sai ya nemi Allah gafara kuma ya nemi tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yan uwa musulmi ita layya tana da hukunce hukuntanta wanda qur'ani da sunna suka faɗi saboda haka akwai wanda ya ta'alluki da shekara abin yankan shekarar sanawa idan rago ne da tinkiya sai sun kai shekara guda da akuya da ɗan akuya sai jaza shine wanda wasu aka ce in mutum bai sami mutum ba yanka jaza shine wanda ya wuce shekara wato wata shida wannan shine sannan idan za ka yi da saniya ya ta yi shekara biyu idan da raƙumi ta yi shekara biyar to lallai ka kula da wannan abin da nasu ya faɗi gani da shekaru kada ka da ka je musamman wannan zamanin da ake ba dabbobi magunguna da allurai ka ga ɗan maraƙi bai shekara biyu ya zama tsirkeke je ka laye da shi da sunan laye bai ba ko rago ɗan titi an ba shi ƙwayoyi an ba shi wani abinci ya kumbura ya girma to da ai hattara in za ka je saye ka kula da wannan akwai hukuncin hukuncen da suka yi ta'alluki da aibi kada ka sai mai aibi aibi hudu da annabi ya faɗi ya ce bai halatta ba a layye da su wato ainihin wanda yake aura shine ne wanda yake mai ainihin wato ido ɗaya kenan ba a layye da shi makaho kenan ba a layye da shi mara lafiya wanda rashin lafiya ta ƙarara ba shi da lafiya da babba alayya da ita za ka ga wata da kaganta ba lafiya to kaka saya haka nan gurgu ko gurguwa ba a laye da ita haka nan kanjaman me ko kanjaman ma su ma ba a layye da su haka nan abin da ya ta'alluki da mafi falala malamai sun ta kai kawo ka yi da raƙumi ya fi nama ya fi ko sa ko ka yi da rago shi ya fi wannan mutu dubi yanayi na yau wannan saɓanin malaman yadda ake fama da rashin wahalar cin nama inda Allah ya hore maka dan uwa ka yanka sa ko ka yanka raƙumi sai ka ƙara da rago ko raguna amma ka yi da rago mai kasi mai ka baya ɗan'uwa, uwa da ka cire cinya da waye shi kenan amma sa za ka ta bayarwa makwabta su samu ɗan'uwa uwa duk sai ka ga yau sai mu ce a yi da wanda ya ci nama ya ci falala ɗan'uwa uwa saboda halin da muke ciki Allah ka sa mu dace ya ɗan uwa musulmi daga cikin abin da za a kula da shi shi ne yadda za a raba naman bayan layyar alamai sun faɗi cewa mafi kyau ka kasa uku ya sadaka da kashi ka bayar da kashi sannan ka iya aje kashi ba laifi ka aje ka sami lokaci iyali na ci duka shari'a ta yadda da ne aka hana ajiyewa amma daga baya an yadda ke wannan sannan ya ɗan uwa musulmi waɗannan abubuwa ka tsaya ka kula da su kada rowa da san kuɗi ya sa ka je ka sai abin da ba a laye da shi kake za ka yi wannan ka saba da shari'a domin ka yi makanka ne layyan nan muna yi kai ne sannan kuma kana so ne ka sami ladan abin lokacin da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani ko da kiyama kenan sannan Allah ya lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah baya buƙatar jinin da nama abin da yake bukata kun yi dan shi sai ba ku lada ɗan kayi dan a ce kayi laye shi kinan babu lada mai ƙoƙari ɗan uwa mai ayyuka na ƙwarai mai hali, mu ji tsoron Allah a cikin waɗannan kwanaki da za mu shiga muna da buƙatu Allah masu yawa masu yawan gaske na zaman lafiya harkar security na tattalin arzikin mai kyautata kasuwannin mu kyautata arziki ya bunƙasa ruwa ya sauka mu sami abinci bukatu ne duk da yawa to a koma ga Allah a ji tsoron Allah a ta ayyuka na kwarai sannan mu ribaci rayuwar lokacin da za mu amfana kada mu bari lokacin ya wuce mu ƙoƙari mu ci gajiyar irin waɗannan kwanaki da Allah ke ajewa ya ce yana son sa a mai aiki na kwarai a ciki mu ci gajiyar su ba mu da tabbas shin baɗi za mu kai mu gansu ko ba za mu kai ba kai waɗannan ɗan ma don ba mu shige su ba za mu kai goben ko ba za mu kai ba wallahi ba mu sani ba ƴan uwa musulmi saboda haka lalle mu tsaya mu ji tsoron Allah mu ci gajiyar su mu koma ga Allah mu gyara ayyukan mu mai ayyuka na kwarai mu tausasa ma ƴan uwan mu wanda Allah ya hore a fito da dukiya a kiyar a abin arziki a ba wa filayya a yi ma duk gashi na ayyukan da za a kusanci ubangiji sai ka ga Allah ya sauko mana da rahamarsa dan shine mai rahama mai jin kai ya ‘yan uwa musulmi mu roƙi Allah mu ƙara roƙonsa roƙon nan kada mu kasa yana amfani sosai mu daina raina addu'a da muke yi dube da Allah ke mana yaki sai ka ga wasu kulla tana da wa iri iri sai ga Allah ya rushe ta lokaci guda sake kulla ka ga an rushe ta wannan addu'a da kuke rainawa suna tasiri Allah muna roƙonka Allah ka ba mu zaman lafiya masu neman mu da shari Allah ka mai da shirin a kansu masu neman mu da alkhairi Allah ka daka alkhairi ga hannunsu Allah ka ba mu zaman lafiya wannan kasa tamu da wannan al'umma tamu da wannan yanki namu Allah ka sauka mana da arziki Allah ka sauka mana da wadata Allah ka karo mana ruwa mai albarka karo mana ruwa mai amfani gabanin mu Allah ka musu tagora Allah ka riko da hannunsu Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka sa su gyara kurakuransu Allah ka nuna musu kurakuran ka nuna musu ka ba su ikon gyarawa Allah ka gyara mana halayen mu gyara halayen matasan mu Allah ka gyara mana wannan al'umma kam Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ji am Allah ka mana rahama Allah ka azurta mu da aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله